Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan mai da ke jamhuriyar Najer za ku iya kama mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sannan za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 12 ga watan Maris ɗin shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato goma na safe kenan a nan Washington da sauran yankunan gabashin Amurka da farko ga kanin labaran duniya. Babban jami'in diflomasiyyar Amurka ya ce tilas ne a ci gaba da shawarwarin sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyin shiryawa kan rikicin Siriya a birnin Geneva. Yawa sabar Amurka da Koriya ta Kudu suka fara rawan daji mafi girma a tarihin atisayen da suka saba yi duk shekara-shekara. Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump kuma ya soke gangamin siyasa da ya so yi a birnin Chicago saboda rudani da ya tashi a dandalin taron. To yayin da matsalar karancin man fetur ke ci gaba da ta'azzara a wasu sassan Najeriya al'ummar kasar su ma suna ci gaba da dasa alamar tambaya kan halin karancin man. Man nan in aka ce babu to sun shi masu jirkan din ina suke samu. Za ka ga titin Ayola gaba ɗaya mai ne a jirka amma a gidan mai sai a ce maka babu. a jamhuriyar Nijar kuwa hukumar zaɓe ta Seni ta ce gamayyar jam'iyyun ƙadawar ƙasar ba sanar da ita a hukumance ba game da batun ƙauracewa zaɓen da ta ce za ta yi. sun ce ba su zuwa amma hal yanzu mu samu ba takarda wadda suka aiko mana su ce ba su zuwa fatar da muke a shirya a wannan kasar a ta yi zaɓe sannan ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirinsa na amsoshin tambayoyinku amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Babban jami'in diflomasiyan Amurka ya ce tilas ne a ci gaba da shawarwin sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyin shiryawa kan rikicin Siriya da ake kudurin yi ranar Litinin a birnin Geneva duk da abin da ya kira abin da ake ganin tamkar keta yarjejeniyar tsagaita wutar da gwamnatin Siriya ta yi. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce masu sa ido daga bangaren Amurka da kuma Rasha suna ganawa yau Asabar a biranen Geneva da kuma Jordan domin kokarin ganin an rage tarzoma da take aukuwa a Siriya. an rage yawan tarzoma da kamar kashi 80 zuwa casa'in ta kowane bangare wannan ko muhimmin ci gaba ne in ji sakatare keri a furuci da ya yau asabar a kasar saudiya a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen siriya walid muallim ya ce gwamnatin siriya tana ci gaba da dukufar ganin ta mutunta shirin tsagaita wutar duk da haka ya ce tawagar gwamnatin kasar a taron sulhun da za a yi a jiniba ba za ta jira bangaren yan hamayya ne na tsawon sa'o'i 24 kawai su iso wannan taro Muallim ya faɗa yau Asabar cewa tawagar za ta tashi gobe Lahadi zuwa Geneva idan Allah ya kai mu. Wani jami'in bangaren 'yan hamayya ya ce ministan harkokin wajen Siriyan yana taka zaman sulhun birki tun gabanin ma a fara wannan taro. Yawa sabar Amurka da Koriya ta kudu suka fara wani atisayin soja da suka saba yi duk shekara bayan kwanaki da wato bayan kwanaki Koriya ta Arewa tana barazana za ta rama idan rawar dajin ya zama kafar kai mata hari irin dai barazanar da ƙasar ta saba yi duk shekara. Hukumomin ƙasashen biyu sun shirya wannan rawar daji sosai wadda yake ɗaukar tsawon makonni takwas. atisayen da aka fara yau asabar ya kunshi sojojin amurka da na koriya ta kudu cikin motoci masu sulke inda suka kai farmaki na rawan daji ga abar teku da ke gabashin koriya ta kudu ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta yi kira wato ta kira rawar dajin mafi girma a tarihin atisayen da kasashen biyu suka saba yi inda dakarun kasar dubu ɗari uku da akalla sojojin amurka dubu goma sha bakwai suka shiga a cikin wata sanarwa da amurka ta fitar gabanin fara rawar dajin ta ce akwai jiragen yaƙi na sama na mayakan ruwan amurka hamsin da biyar da kuma jiragen yaƙi na ruwa talatin da jiragen yaƙin ruwa na koriya ta kudu suke cikin wannan atisaye da suke gudanarwa kusa da birnin da ake kira pohang rundunar sojojin koriya ta arewa ta ce a shirye take ta fuskanci duk wata barazana daga dakarun amurka da na koriya ta kudu da abin da ta kira kazamin farmaki irin nata a martanin ta ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta gargaɗi hukumomi da suke pyongyang su guji ko su kaucewa riga malam masallaci ko yin takala Ɗan takarar shugabancin Amurka Donald Trump ya soke wani gangamin siyasa da ya soyi a birnin Chicago a daren jiya Juma'a bayan da dubban masu zanga-zanga suka je dandalin taron suka kara da magoya bayan shi Mr. Trump. gabanin jawabin da Mr. Trump zai gabatar wasu masu zanga-zanga masu yawa suka kutsa cikin dandalin taron a jamar Illinois da ke Chicago nan da na aka samu rudani da masu adawa da kuma magoya bayan Trump ɗin suka rika jefa juna baƙaƙe maganganu da ma zage-zage. daga bisani mr trump ya fidda sanarwa inda ya ce an soke gangamin daga nan ya kuma yi kira ga kowa ya tafi gida cikin tsanaki ya bayyana cewa baya son ganin wani ya jikkata lokacin da aron gama ta barke tsakanin gungun mutanen da suka hallara nan da nan 'yan sanda da wasu jami'an tsaro suka shiga tsakani domin raba sassan biyu an gani a hotunan talabijin fada ya tashi tsakanin wasu da suka je gangamin wasu sun yi wa sun yi musayar kutufo da kuma ture-ture daga bisani dai 'yan sanda suka tarwatsa taron labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc a afirka ta kudu 'yan kasar ta kone bangare suna bayyana rashin jin daɗi ko amincewa da shirin ƙara shugaban ƙasar jacob zuma albashi mataki da zai fara aiki daga watan gobe kamar yadda wani ɗan majalisar ƙasar daga bangaren 'yan hamayya jordan lewis na jam'iyyar democratic alliance bayani Daga watan gobe, shugaba Zuma zai rika karɓar dalar Amurka dubu da tamanin da takwas a kowace shekara, kamar yadda wata hukuma da take duba albashin manyan jami'an gwamnati ta ba da sanarwar a kara shugaban albashi da kashi biyar cikin ɗari. Hakanan dukkan ma'aikatan gwamnati za su samu ƙarin kashi biyar cikin ɗari kan albashinsu a shekarar kuɗi ta bana. amma wasu 'yan hamayya da ƙungiyoyin farar hula suka ce shugaba zuma bai cancanci wannan ƙari ba saboda mummunan hali da tattalin arzikin ƙasar ke ciki jam'iyyar 'yan hamayyar da ake kira da a takaice ta gabatar da gyare-gyaren fuska daban-daban sau biyu a majalisa kan yin amincewa da ƙarin albashi na shugaban ƙasar amma ƙudurin bai kai labari ba domin wakilan 'yan jam'iyyar anc mai mulkin ƙasar sun ƙi su ba da goyon baya Dan majalisa Louis Jordan ya ce jam'iyyar a hukumance ta rubuta shugaba Zuma takardar kukan kada ya amince da wannan ƙari. Amma magoya bayan jam'iyyar ANC da suka da mai mulkin ƙasa suka ce shugaban ya cancanci wannan ƙarin ganin cewa wata hukuma ce mai zaman kanta ta ba da wannan shawara. Ƙungiyar harkan ƙasashen larabawa ta ayyana ƙungiyar Hezbollah mai cibiya a Lebanon a zaman ƙungiyar 'yan ta'adda. Jiya Juma'a ƙungiyar ta ɗauki wannan mataki a wani taron ministocin harkokin wajen ƙasashen wajenta da suka yi a birnin Alƙahira. wannan mataki da galibi ya samu goyon bayan ministocin kasashen in banda na lebanon da iraki ya nuna taɓarɓarar dangantaka tsakanin iran mai bin tafarkin shi'a da kuma kasashe yan mashabar sunni da suka mamaye kungiyar kasashe da suke yankin gal wannan mataki ya zo ne kasa da mako biyu bayan da ƙasar saudiya ta dakatar da gudumar dala miliyan dubu hudu ta fuskar soji da ta yi alkawarin za ta baiwa gwamnatin lebanon a farkon watan nan ne kungiyar kasashe da suke yankin galbin ta ayyana hezbollah a zaman kungiyar 'yan ta'adda Sahaba Imam Aliyu kenan da ya karanto mana labaran duniya. Torotanni daga jihohin Adamawa da Taraba da ke Najeriya na cewa yanzu haka matsalar karancin man fetur na ƙara ta'azzara inda ta kai cewa masu ababen hawa kan shafa sa'o'i a layukan mai. yayin da bangare guda kuma 'yan kasuwar bayan fage ke cin karansu ba babbaka daga yola ga rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana yanzu haka dai wannan matsala na karancin man fetur sai fa kara ta'azzara yake musamman ma a arewacin najeriya yayin da 'yan burutu ko ke cin karansu babu babbaka kamar a jiyon adama da taraba wannan matsala ta kai masu ababen hawa na ma kwana a gidajen mai wanda har yasa wasu ke kokawa kai abin wallahi tallahi ya wuce duk yadda tunanin dan adam mutum yake yake abun da yake tunani abin ya kai ya kai matuka ana samun mai kuwa wallahi ba a samun mai yanzu dai kusan kwana ɗaya kenan nayi ina point daya har yanzu ba matsa daga inda nake nan ba kuma gashi har yanzu din ma karshen ta zamu iya zuwa a ce ma mai ma kari saboda abin da ya kamata a ce an samu a gidajen mai ba same shi ba kuma sai ga sai ga yaro tagajin tagajin yana samu yana yana yana yana dawa yana cin karansa babu baka yanzu dai abun ya koma dai ya koma dai wata wata munakisa je kawai mutalakawa dan tsakanin nan ka lura kusan koyaushe in suka ga dama sai su kise da wannan su kai shi a wannan bayan fagi ya kamata a ce fa gwamnati ta sa ido akan musamman independent marketers nan saboda su suke kawo wannan abin da gangan saboda su kawai samu su cimma burin su na samun kuɗi is beyond comprehension ai magana ma yanzu ai sai Allah kawai amma dai kai ai gwamnati kam ai ai proscribing ipman da mun ga layuka mai nan kuna ga kana ga zaka samu mai a layin nan ka shiga layi kwana biyu kwana uku ba zaka samu mai ba yanzu kamar lita a ban fage nawa ake saya lita yanzu a nan yola galam dubu da dari biyu ga masu fashin baki kan lamuran yau da kullum irin su alhaji ibrahim mr ali na fa ba da shawarar cewa maganan mai a ba karamin wahala muke sha ba alhaji ibrahim kuma man nan fa ba wai babu ba duk gidan man da ke yolan nan akwai gidan akwai mai domin kai mai mota an ka je ka bi layi ba za ka samu ba tunda a wurinka ba za su samu wani cuwa-cuwa ba man nan in aka ce babu to sun shi masu jirkan din ina suke samu za ka ga titin a yola gaba ɗaya mai ne a jirka amma a gidan mai sai a ce maka babu in dare ya yi misalin karfe goma zuwa sha daya su rika dura masu a black market so in gwamnati ba za ta dauki wani mataki a kan a hana wannan black market ba tun mai ba zai taba ba zama wadata ba to sai dai kuma fa a martanin da hadakar kungiyar dalaman fetur ta Najeriya Ifma Reshen Juwan Adama da Taraba suka mai maida sun fa musanta zargin da ake yi na cewa matsala da gare su yake Alhaji Abubakar A. Butu da ke zama shugaban kungiyar dillalan man fetur na jiyon alama da taraba ya ce fa ai ba laifin su ne. Muna siyo man nan sama da farashin da gwamnati ce a sayo shi daga inda ake sayo shi. Kaga wannan ba karamin matsala ne. Sannan a gefen pc su suna ba mu shi a farashin da ya dace sai dai ba mu samun shi akan lokaci ta yadda za mu samu abin da ya kamata ya ishe mu mu wadatar da al'umma to wannan ne zan kara roƙo a kai a sake taimaka mana don mu samu abin da ya kamata mu kawo wa al'umma su wadatar da mandi a gefen farashi kuma gwamnati ta dauki mataki hukumomin nan su tsaya akan maganan farashi ba wai su dawo suna rufe gidajen man mutane shine mafita ba a gyara inda ake daukowa in an gyara an huta rufe gidajen man kowa Ibrahim Abdulaziz, Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya ta daga batun matsalar karancin mai a najeriya sai na takaddamar siyasa makwabciyarta jamhuriyar nijar inda hukumar zaben kasar seni ta ce har yanzu bata samu wata sanarwa wato a hukumance ba daga gamayyar jam'iyyun adawa kasar da suka ce za su kauracewa zaben da za a yi a zagaye na biyu a kasar ta Nijar. Daga mai ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aiko mana. Mu ba san abin da mutane suke nihi ba. da ita wannan koti ta kundin mulki ita ta hiddo 'yan takarar da za su je juyi na biyu. Ta hidda da Hamma Ahmadu da Isuf Muhammadu. to mene ake jira gare mu lalle wa'yansu sun so a ce hamma amadu ya janye watakila ni in su ya janye ya bar ma dan takararsu muhammadu isu da hamma amadu da ci muhammadu isu ai al'umma ta je zaɓe ta hiddo su ta rere ta hiddo su 'yan takara to kaka za a yi a ce shi wancan bai bari ba mu mu ce mun bari yau mu bar mawa Malam Umar Sani Muhammad kenan sakataren jam'iyyar Modern Lumana bugo da ƙari kakakin Hama Amadu yana mai jaddada takarar Ham Amadu a zagaye na biyu na zaben da za a gudanar a Nishar a ranar 20 ga watan Maris. Sai dai ya kara da cewa ƙawancen kofa na jam'iyyun adawa ba zai je yakin zaɓe ba, balantana magoya bayansa su halarci runhunan zaɓe a ranar da ya kamata isu muhammadu da hamma amadu su fafata mun ce muku mu na farko mun hita daga hukumar zaɓe na biyu majalisa wannan mutanen ba za su je sauna sai aiki ba ciki muna tsaye sai an suko hamu amadu za mu kira mutanenmu ranar wani da suka sa ba a kan doka ba a ranar nan mutanen kar su hito su zaɓe. a nata bangare hukumar zaɓe ta buƙaci bangarorin siyasar ta nijar su yayyafawa zuciyoyinsu ruwan sanyi a takon sakar da ke neman kawo cikas ga tafiyar demokradiyyar ƙasar Metar kadri Umaru Sanda shine mataimaki na farko na shugaban hukumar Seni. sun ce ba su zuwa amma hal yanzu ba mu samu ba takarda wadda suka aiko mana su ce ba su zuwa fatar da muke a shirya a wannan kasar a ta yi zaɓe don saboda ƙasa ta zabna lahiya kowa ya samu kwanciyar hankali muna roƙonsu su zo aje wannan zaɓen kamar yadda an ka fara shi duk wani gyaran da ya kamata Eh, muna nan muna shurara su mun ce ma direktar da kamfani eh, su duka suna iya zawa su gaya mana inda ya kamata a yi gyara don saboda eh, a yi wannan zaben lahiya shine yanzu muka baku bayani a ɗaya dabara, jam'iyyar model lumana ta karyatar da labarin sakin shugabanta hamma amadu da aka yi ta bazawa a jiya juma'a kakakin ɗan takarar ya ƙara da cewa wannan magana shaci faɗi ne kawai irin na masu son haddasa rudani a kawunan jama'a Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. Nijar. Adalla da Sule Mumuni Barma, to idan muka lika ƙasar Kamaru kuwa dakarun ƙasar da ƙungiyar 'yan banga da ake kira Alfa sun ce suna samun nasara a yakin da suke yi da ƙungiyar Boko Haram. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba daga Kamarun. rundunar dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru da na karo-karo na alfa waɗanda suke yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram sun sake canja sabon salo na yaƙan 'yan ƙungiyar boko haram musamman ma a arewacin ƙasar ta jamhuriyar kamaru a garin kwalfata zuwa kan iyakan ƙasar tarayyar najeriya wannan ne ma yasa malamin cocin geregowa ya ce Ko da kai musulmi musulmi ne ko prostatan ne ko kai dan kungiyar boko haram ne to kai dan uwansa ne amma ka san kana aikata mungun aiki kana ya ce zai ci gaba da karantar da jama'ar da suke koyon addinin kiristanci a wannan bangare na arewacin ƙasar ta jamhuriyar kamaru har ma ya yi wa wani dan jinjiri suna a wani coci da ke wannan bangaren. je te baptise. Attention c'est fois. Au nom du Père et du Fils Wani kwamandan haɗin kan rundunar sojojin na karo-karo wanda ake kira Operation Alpha ya ce za su ci gaba da haɗa kai da 'yan ƙato da gora da ma 'yan banga na wannan ɓangaren domin gamawa da maharan Boko Haram a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru baki ɗaya ga abin da yake faɗi. L'ensemble ya ce idan 'yan kato da gora da ma 'yan banga sun hango 'yan kungiyar ta boko haram ko wani abin zai firgita su to su kira su kuma nan da nan za su kawo musu ɗauki shi ma kwamandan 'yan banga da na 'yan kato da goran suka ce za su ci gaba da ganin cewa sun aiki kafa da kafada da dakarun tsaron domin cimma burinsu na wanzar da zaman lafiya a jihar arewa mai nisan muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru sun watsa birni kaza har da ƙauye. kowa a firgice ba lafiya. Don zagogonmu na cewa karfe goma na safe ne da minti goma sha bakwai amma fa a nan Washington ga shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar kanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Muryar Amurka don Allah a bani ƙarin bayani kan ɗan jarida mai zaman kansa. Mai tambaya Aminu ɗan Kaduna a Manawa. Muryar Amurka ina son tarihin tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Mai tambaya Musa Sanusi Dutse. To bari mu fara da amsar tambayar Aminu ɗan Kaduna a Manawa game da ɗan jarida mai zaman kansa. Idan malamin na kusa da akwatin rediyonsa ga abin da ya sauƙaƙa. Kamar yadda akan koyar a makarantun koyar da aikin jarida shi dai ɗan jarida mai zaman kansa ɗan jarida ne da bai aiki ƙarƙashin wata kafar yaɗa labarai guda ɗaya tilo. Ma'ana babu wata hukumar yaɗa labarai walau ta gwamnati ko mai zaman kanta da ke iko da shi. Don haka ɗan jarida mai zaman kansa na da izinin aikewa duk wani kamfanin yaɗa labaran da ya ga dama rahotonsa kuma shi ke yanke hukunci kan irin ƙasida ko rahoton da ya ga damar rubutawa. Da yake kowane gidan jarida da irin salansa wato abin da ake kira editorial policy. Ɗan jarida mai zaman kansa kan dubi yanayin gidan jarida ne kafin ya mai tayin kowane irin labari ko ƙasida. Labarin da wani gidan jaridar ba zai saya ba, sai ka ga wani gidan jaridar ya saya da daraja ma sosai. Da yake ci gaban ɗan jarida mai zaman kansa ya ta'allaka ne kan rubutu ko samar da labarai masu ƙayatarwa, kuma gwargwadon ingancin labarunsa ko ƙasidunsa gwargwadon cinikinsu. Rabuna ya mai ba ni jarida in karanta, ina bakin mawaƙa ga duk wani mai kiɗi ne, fadan ku ‘yan jaridu ba ya kiɗi balle a kai idan haka ne tunani wakan ɗan jaridu ɗan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba mai fiɗi wawan duniyala ɗan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba wallahi wawan duniyala ko ƙarfe a nan sinana kanar turwa hasina sa hakan bari mamakin ke da inda ban na yi An jarida na haɗu su waɗansu ana kashe su kadiri ni ya sa hakan ba kai tsoro na ake mai hababu an jaridu maza mata kuna ba tsoro da ku ji ba kuwa da labarin ku sosai Wani ya ce zai bugun ku ko kuma zai yi kashe ku da tsaran bai bari ba bakin ciki sai ya kashe shi ina na zabi gobe amfani da hali gobe gire ma bukar yana can gire ma ga kuka ina ma ba baka shaye min hawaye Kwararru da dama na ganin 'yan jarida masu zaman kansu sun fi shahara wajen samar da labarai masu ƙayatarwa saboda rayuwarsu ta dogara ne kan iya samun ingantattun labarai da za su tallatu To sai dai akwai kuma masu ganin a sa'ilin da 'yan jarida masu zaman kansu kan kware saboda ƙalubalen da sukan fuskanta da kuma rayuwarsu ta iya ruwa da kai da kuma rashin mai sa musu ido can ba a rasa ba wasu su kan ɗan kaucewa ƙa'ida wajen ƙoƙarin baiwa labarunsu farin jinin da ba su da su a hakikance. Ma'ana sun fi sauran takwarorinsu masu aiki wa takamaiman gidajen labarai yiwuwar ƙara gishiri a labarai. to sai dai akwai jayayya sosai kan wannan hasashen. Don haka game da ko menene aikin ɗan jarida mai zaman kansa, a iya cewa aikinsa bai wuce aikin ɗan jarida kamar yadda aka sani, sai dai kawai bambancin salo. Sai kuma amsar tambayar Malam Musa Sanusi Dutse, mai son sanin tarihin tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Idan malamin na kusa da akwatin rediyonsa ga abin da ya samu. An haifi Hillary Clinton ne ran 26 ga watan Oktoban shekara ta 1947 a birnin Chicago na jihar Illinois. Ta auri Bill Clinton a shekara ta 1975 inda ta zama matar shugaban ƙasa daga shekara ta 1993 zuwa 2001 sannan ta zama 'yar majalisar dattawan Amurka daga shekara ta 2001 zuwa 2009. A farkon shekara ta 2007 Hillary ta yi shelar shirinta na shiga takarar zaben shugaban ƙasa, to amma a lokacin zaben fidda gwani sai ta miƙa wuya bayan da ta ga Barack Obama ya fita yawan 'yan delegate. Bayan da Obama ya ci zaben sai ya naɗa ta sakatariyar harkokin wajen Amurka, wadda aka rantsar a watan Janairun shekara ta da tara. inda ta zama matar tsohon shugaban Amurka ta farko a tarihi da ta zama minista a wata gwamnati ta riƙe wannan mukamin har zuwa ƙarshen shekara ta da goma sha biyu. Hillary Clinton, wadda sunanta gabanin aure shine Hillary Diane Rotham, ita ce babbar ɗiyar Hook Rotham, wani sanannen mai babban kantin sai da kayan tufafi, da Madam Dorothy Emma Howell Rotham. Tana da ƙanne biyu maza wato Hook Jr. da aka haifa a shekara ta 1950. da kuma Anthony da shi kuma aka haifa a shekara ta 1954. A lokacin da take matashiya Hillary 'yar jam'iyyar Republican ce ta gidi mai ƙwazon gaske kuma har ta ma yi yakin neman zaɓe wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Barry Goldwater a shekara ta 1964 Bayan da ta saurari wani jawabin da rabirin Martin Luther King ya yi a Chicago sai ya ratsa ta har ta shiga aikin taimakawa al'umma. Sannan a shekara ta 1968 sai ta canza sheka daga jam'iyyar Republican zuwa Democrat. Hillary ta halarci kwalejin Wellesley inda ta yi fice a siyasar ɗalibai, inda har aka zaɓe ta shugabar ɗalibai kafin kammala karatunta a shekara ta 1969. Daga nan sai ta halarci makarantar koyon aikin lauya ta Yale inda ta haɗu da Bill Clinton. Bayan da ta fita kwalejin da sakamako mai kyau, sai ta shiga cibiyar nazarin yara ta Yale inda ta ɗau darussan da suka shafi yara da magunguna, wanda ta kammala cikin shekara guda. Hillary ta yi aikace-aikace da dama. ta auri Bill Clinton ran 11 ga watan Oktoban shekara ta 1975 a Fayetteville. Ta haifi diyarta guda ɗaya tilo mai suna Chelsea Victoria ran 27 ga watan Fabrairun shekara ta 1980. Hillary ta yi fice sosai a yayin yakin neman zaben mijinta Bill Clinton a shekara ta 1992, to sai dai ita da mijin nata Clinton sun saka jari a kamfanin saye da sayar da gine-gine na White Water wanda taɓargazar banki ya shafa. Lokacin da shugaba Clinton ya samu kansa cikin taɓargazar lalatar da farkarsa Monica Lewinsky ta fallasa, Hillary ta goyi bayan mijin nata a fili. To, amma rahotanni sun ce saura ƙirista sake shi. Hillary Clinton ce matar shugaban Amurka ta farko da ta tsaya takara tare da cin kujerar Majalisar Dattawan Amurka daga New York. An sake zabanta a shekara ta da shida. A farkon shekara ta da bakwai, Hillary Clinton ta yi shelar neman sake yin wani abun wanda shi ne karo na farko da mace za ta yi, wato shugabancin ƙasar ɗungurungum. To, amma kamar yadda na faɗa a baya, a yayin zaben fidda gwani na shekara ta 2008 ɗin sai ta yadda ƙwallon mangwaron bayan da ta lura cewa Barak Obama ya fita 'yan delegate. Bayan da aka zaɓi Obama shugaban ƙasa nan da nan sai ya naɗa Hillary Clinton sakatariyar harkokin wajen Amurka, kuma ran 21 ga watan Janairun shekara ta 2009 Majalisar Dattawan Amurka ta amince da naɗin nata a matsayin sakatariyar harkokin wajen Amurka ta 67. inda ta zama mace ta farko a rukunin ministocin shugaban ƙasar. Mai yiwuwa ƙalubale mafi tsananin da ta fuskanta a wannan matsayin shine hallaka Amurka hudu da aka yi, ciki har da jakadan Amurka a wani harin da aka kai kan ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bangazi na ƙasar Libya ran 11 ga watan Satumban shekara ta 2012. abinda ya janyo mata musamman ma daga 'yan jam'iyyar Republican. waɗanda ke ganin bata samar da ingantattun matakan tsaro a wurin ba. Hillary Clinton wadda ta yi ritaya a ƙarshen shekara ta 2012 za ta tsaya takarar shugaban ƙasa a shekara ta 2016. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wata ko wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Maralla gaida Ibrahim Garba ka almasi kafin mu karkare shirin bari mu karanto kaɗan daga cikin saƙonan da kuke aiko mana ta hanyar imel. Na farko ya zo ne daga Alhaji wato Ali Kiraji Gashuwa ya ce salamu alaikum murya Amurka mu da al'umma arewacin jihar Yobe ba mu san amfanin mulkin demokradiyya ba domin yankinmu shi ne fi kowanne yanki wato yanki a jihar yobe koma baya ta fannin samun ayyukan raya ƙasa da gwamnatocin farar hula suka aiwatar a duk faɗin jihar yobe tun daga shekarar 1999 zuwa 2016 haba magoya bayan kwankwaso da magoya bayan ganduje ta da jijiyar wuya a wajen ta'aziyya ba naku bane ya kamata ku dunkule waje guda ku da jihar ku gaba gaskiya wannan rikici abin allah wadi ne in ji alhaji abbas bafa chaledi To da fatan za ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku ta hanyar imel din amma yanzu kafin mu karkare shirin ga sahabu ya dau da labarai a takaice. Babban jami'in diflomasiya na Amurka ya ce tilas ne a ci gaba da shawarwarin sulhu da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyin shiryawa kan rikicin Siriya da ake kudirin za a zauna ranar Litinin a Geneva duk da abin da ya kira abin da ake gani tamkar ketar yarjejeniyar tsakar tota da gwamnatin Siriya ta yi. Yau Asabar Amurka da Koriya ta Kudu suka fara wani atisayin soja da suka saba yi duk shekara bayan kwanaki Koriya ta Arewa tana barazana za ta rama idan rawar dajin ya zama kafar kai mata hari irin da ya barazana da ƙasar ta saba yi duk shekara. Hakanan kuma mun kawo muku rahoton cewa ɗan takarar shugabancin Amurka a nan Amurka Donald Trump ya soke gangamin siyasa da ya shirya a birnin Chicago a daren jiya wato Juma'a. masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da daddare za mu sake dawa da izinin Allah yanzu a madadin saba Imam Aliyu da tana gabatar da shirin da kuma wato Caleb da ya ba da umarni sai injiniyan mu Malam Suleiman Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.